أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من تكين سورة الجاثية جي من سيا آية قوم شابك يوكم زام تاشي آية قوم شابك كما يندى على رمي كرنتا ثم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وبنجي تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر سنمك سنياك يا رسول الله أبتا شريعة من الأمر دقوا وحي وحي دقى الله سبحانه وتعالى muka tsora ka akan shari'ar musulunci muka tsora ka akan tsari na addini yadda ya kamata a bautawa Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yadda ya kamata musulmi su rayu fattabi'ha ka bi wannan shari'a din wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun kada ka bi son zuciyan waɗanda ba su da ilimi su ne jahilai ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya halitti bayansa bai bar su haka kawai ba sai ya tsara musu dukkan abin da suke bukata na ibadansu da rayuwarsu babu abin da addini bai nuna maka ba sai dai idan baka sani ba komai da komai da ka sani sahabbai suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kafin ya bar duniya babu wani fuffuke wani tsuntsu da yake tashi da fuffuken sa face bamu ilimi a cikin ka. babu abin da manzon Allah ta bai nuna wa al'ummarsa ba ma min khairin illa dalla ummatahu alayhi wa ma min sharrin illa hazzara ummatahu min ba wani alkhairi face ya nuna musu babu wani sharri face ya tsoritar da su kasu shi saboda haka yin an ce shari'a duk abin da ya shafi addinin mutum da rayuwarsa ba abin da Allah ta'ala bai shar'anta wa bayinsa ba kuma a bisa harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai idan baka sani ba shi addinin musulunci ba ya takaita akan ibada ne kawai ba an ce shari'a ya shafi tauhidi kade ta Allah subhanahu wataala ya shafi ibada ya shafi mu'amala ta yau da gobe sannan kuma ya shafi kyawawan ɗabi'u sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da dukkanin wayannan abubuwa amma an fara da tauhidi saboda tauhidi shine yafi muhimmanci idan babu shi sauran abubuwa ba za su samu gurbin zama ba sannan sai ibada sannan kuma sai gyara ɗabi'u manzala ta sama ce bu'istu li utammima makarimal akhlaq an aiko ni domin in tabbatar da kyawawan ɗabi'u saboda haka musulunci yana tabbatar da kyakkyawan ɗabi'a musulmi ba wai ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullahi kawai ya je ya sallah da azumi da aikin haji da zakka shi kenan ba ina sai ya gyara halayensa gyara halaye yana daga cikin abun da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ka zama mai rikon amana ka zama mai gaskiya ka zama mai kyauta ka zama mai alkawari kar ka zama makaryaci kar ka zama mai cin amana kar ka zama mai saba alkawari kar ka zama marowaci duka wannan musulunci bai zo da wannan ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an tambaye shi wani abu ne ya fi gaggawan shigar da mutum aljanna magana ta sace taqwallahi wa husnul khuluq tsoron Allah da kyakkyawan ɗabi'a ba abun da ya fi shigar da mutum aljanna kamar wa'annan abubuwa guda biyu saboda haka mumini ya gyara zahirinsa da baɗininsa ka gyara ya aqidanka da ibadanka da kuma ɗabi'unka ka zama mai kyakkyawan hali ka zama abun buga misali a cikin musulmi don manzala ta sama babban misali ne ubangiji ta lafi wa innaka la ala khuluqin azim kana bisa ɗabi'a mai girma ya rasulallah. ɗabi'unka abun ajinjina maka ne aka tambayi Aisha radiyallahu anha menene ɗabi'un alƙur'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce kana khuluqul qur'an ɗabi'unsa su ne alƙur'ani duk abin da ƙur'ani yake yana yi abin da ƙur'ani yake bari yana bari abin da ƙur'ani ya faɗa na siffofin bayan Allah na gari ya siffantu da shi abin da ƙur'ani ya faɗa na siffofin mutanen banza mazala ta sama ya nisanta makai ma wajibi ne kai haka saboda ubangiji ta lati la karkana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wato akwai kyakkyawan koyi a gare ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bangi ta yace kuma ja'alnaka ala shari'atin min al-amr muka tsora ka akan shari'a daga wahayi wahayi daga Allah subhanahu wa ta'ala wataran yahudawa sun tambayi Salman al-Farisi wato asalin sa yahude ne sai musulunta ya zama musulmi to irin hizgilancin nan sai suka ce masa allama kun laqad allamakum nabiyukum kulla shay'in hatta al-qira'ata ku ya sanar da ku komai da komai har yadda ake ibahaya Salman al-Farisi yace ajal nahana an nastaqbila ta li bawlin aw ghaibin aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi rajin aw aqal yace haka ne manzo Allah yace in zamu yi ba haya kan mu fuskanci al-qibla haka nan in zamu ji tsari kan mu fuskanci al-qibla sannan ce, kar mu yi tsarki da hannun dama mu yi tsarki da hannun hagu don ka kazanta ne sannan yace kar mu yi tsarki da kashin dabba ko kashi shi ba mu nisance shi ko da haka manzala ta sama ya koya al'ummar sa har yadda za su yi baya. to ya za a yi kuma ba zai koya musu sauran abubuwan ba ba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar wa al'ummar sa bai koya musu ba sai dai idan mun sani ba dukkan mu'amalan ka da za ka yi a duniya sai dai in ka jahilta Allah ta'ala ya ce maka fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lam ku tambayi masu ilimi idan ba ku sani ba masu ilimin sai su gaya muku amma ba wani abu wanda shari'a ba ta yi ainihin bayanin ta ba ko a qur'ani ko a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala yace sannan muka tsora ka akan shari'a daga wahayi daga Allah subhanahu wataala ka bi wannan shari'a wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamu kar ka bi son zuciyan jahilai mutum bai san komai ba zai zo kuma shi zai tsara maka ka inda za ko shi zai tsara maka addinin ka zai ci gyaran ka addinin ka mangi ta dace manzon Allah kada ya bi son zuciyan irin waɗannan jahilai ba yanda za a yi mutum ya fahimci addini yana jahili dole sai ka ilimi wanda ya ilimi shi ya san addini nan ya yake shi ya san mai kyau shi ya san mara kyau shi ya san halal shi ya san haram shi ya san menene tauhidi shi ya fi sanin kowa Allah subhanahu wataala sa ubangiji ta lace inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama malamai su suka fi kowa sanin girman Allah subhanahu wataala a cikin al'umma saboda su ne suke da ilimi su suka san kuma addini saboda haka manzala ta tana ma kar bi son zuciyan jahilai su abin da suke so addini ya zama mai sauki kawai ba da wani matsala ko da akwai tsaka to da ka in shawarwarin su za a bi to addinin gaba ɗaya ma lalacewa zai yasa wata aro ubangi ta lake cewa wala ba al haqqu ahwa'ahum da fasala as samawati wal ardi wa man fihinna da ake gaskiyan tana bin son zuciyan waɗannan jahilan ne to ai da sammai da kasai da abin da ke cikin su gaba ɗaya sun halaka sun lalace ko da haka gaskiya son zuciyanka sai dai bi gaskiya amma ba gaskiya ne za ta bi son zuciyanka ba ke za a zo a ya zo a hadisi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'a lima ji'tu imani yan ku bai zai cika ba sai son sa ya zama yana bin abin da nazo da shi ne abin da mazala ta sama ya zo da shi shine alqur'ani da hadisansa amma in dai za kana son ka bi son zuciyanka ne to wannan kuma ka mai da son zuciyanka Allah ne Allah ka kenan shine abun bautan addini ba da za a yi kyau da min son zuciya wannan shine abin da ya halakar da mushrikan farko kuma shine abin da ya halakar da yan bid'a sun shigar da son zuciya a cikin addini abin da suke ganin mai kyau ne kawai sai su ce shi ma abota Allah da shi abin da suke gani ya kamata a rinsu kawai sai su ce shi ma ibada ne kuma su baki falala su kirkiro falala su bashi to wannan shine ya lalata addini amma inda kowa yana bin gaskiya ne yadda ta zo alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba mu da matsala da addinin mu yayi kyau da ba a samu rikici a tsakanin mu ba da ba a samu matsala ba ubangiji ta ala yace mun dora ka akan shari'a min al-amri daga wahayi fattabi'ha kabita wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun kar ka bi son zuciyan jahilai wanda ba su da ilimi ka bi wahayin da Allah ta'ala ya saukar maka to haka nan kowa da kowa kuma ya wajaba manzo Allah ya zo da wannan shari'an wato hanya ce sharar biya kamar yinin